بسم الله الرحمن له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zango na farko a shirin shirye mu na kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Daga nan kuma muna dauke da shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan mustapha adam ya fara karanta mana labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu. yau ce ranar da saƙon wahayi ya fara sauka ga annabi muhammad mai tsira da aminci da iyalan gidansa iran ta sake yin wata sabuwar allurar kafin cutar corona mai suna nura sojojin kasar yaman sun kakkaɓo jirgin sama maras matuƙi na leƙen asiri mallakin amurka to yanzu kuma ga cikakkun labarun. yau ce ranar da saƙon wahi ya fara sauka ga annabi muhammad mai tsira da aminci da iyalan gidansa a nan iran wannan rana ta aiko ma'aikin allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa tana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ranakun bukukuwa na addini kuma hutu na ƙasa al'ummar musulmin iran suna halartar taruka cikin masallatai da sauran cibiyoyi na addini domin yin murnar zagayowar wannan rana da aka fi sani da idu mab'ath wato bikin aiko ma'aiki har ila yau daga cikin nau'o'in bukukuwan da ake yi a wannan rana da akwai ziyartar 'yan uwa da abokan arziki da kuma baiwa ƙananan yara kyautuka gabanin aiko muhammadu dan abdullah a matsayin manzo ya kasance yana keɓance kansa a cikin kogo inda yake bautar allah da yin tunani a cikin hikimomin halittarsa a ranar goma ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 610 ne dai mala'ika Jibrilu ya sauka a gare shi inda ya buƙaci shi da ya karatu da sunan Allah da hakan shine maso masaukar wahayi a gare shi. Muna ta dukkanin al'ummar musulmi zagayowar wannan rana. shugaban ƙasar iran ya ce wajibi ne a ƙara bunƙasa fagen alaƙar iran da syria mai muhimmanci shugaban ƙasar na iran ibrahim ra'isi wanda ya karbi bakuncin shugaban hukumar tsaron ƙasar syria brigadier general ali mamluk a jiya litinin ya yi ishara da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta fuskokin tattalin arziki yana mai da cewa alaƙa mai ƙarfi da take a tsakanin ƙasashen biyu ba za ta yi rauni ba har ila yau shugaban na ƙasar iran ya yi ishara da turiya da tsayin dakar da ƙasar siriya ta yi wajen fuskantar 'yan ta'adda sannan ya da cewa wajibi ne a ci gaba da kare iyakokin ƙasar siriya a nashi gefen birgediya janar mamluk ya isar da saƙon shugaban ƙasar siriya bashar al-assad zuwa ga shugaban ƙasar na iran yana mai cewa babu yadda za a yi gwamnatin syria ta mance da girman taimakon da iran ta yi mata wajen fada da ta'addanci da 'yan ta'adda a jiya litinin ne dai tawagar ta kasar syria karkashin jagorancin brigadier general mamluk ta fara ziyarar aiki a iran inda bayan ganawa da shugaban kasa da kuma ministan harkokin waje sun gana da sauran jami'an gwamnati da dama To kuna tare da Radio Hausa BOH da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Iran ta sake yin wata sabuwar allurar ga kafin cutar corona mai suna nora A jiya Litinin ne dai ma'aikatar kiwon lafiya ta bayar da izinin yin amfani da allurar ga kafin ta nora bayan da ta wuce to matakan gwaji shugaban jami'ar bakiyatullah ta aikin likitanci wacce ta samar da maganin hassan abulkasim ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun irna cewa samar da sabuwar allurar wani ƙarin daraja ne ga masu bincike da nazari na aikin likitanci na iran wanda yake nufin dogaro da kai abulkasim ya ci gaba da cewa ina baiwa 'yan ƙasa tabbacin cewa za su iya amfani da allurar rigakafin ta nura ba tare da wata fargaba ba domin gwaje-gwajen da aka yi sun tabbatar da ingancinta kuma da ƙarfi wajen maganin corona wani jami'in ma'aikatar kiwon lafiya ta iran din ya tabbatar da cewa allurar rigakafin ta nura ta ba da sakamako mai ƙarfi wajen faɗa da cutar ta corona yayin gwaje-gwajen da aka yi wannan dai ita ce ga gakafin cutar corona ta shida da masana a iran suka samar da ita sauran sun hada da fakhra barkat pastor razi da sufai hojin sojojin yamma sun kakkaɓo jirgin sama maras matuƙi na leƙen asiri mallakin amurka kakakin sojojin yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa sojojin kasar sun kakkaɓo jirgin sama amurka na leƙen asiri a yankin hedor da ke gundumar hijja sadarwa ta ci gaba da cewa an harbo jirgin ne dai samfurin scan eagle a lokacin da yake gudanar da wasu ayyuka na gaba a samaniyar yankin heather a ranar juma'a da ta gabata ma dai sojojin kasar teman sun kakkaɓo wani jirgin sama marar matuƙi na leƙen asiri mqi kira amurka amma mallakin haɗaɗɗen daular laraba jirgin sama na leƙen asiri samfurin scan eagle ya bambanta da sauran jiragen leƙen asiri saboda karantar jikinsa yana kuma ɗauke da na'urar ɗaukar hoto yakin da saudiya ta shelanta dai akan kan yaman bisa cikakken goyon bayan amurka ya shiga shekara ta takwas inda ya zuwa yanzu ya ci dubban rayuka da jikkata wasu dubun dubata sannan kuma ya tilasta wasu miliyoyi yin gudun hijira to ƙarshen labarin duniyar kenan To a gaida Mujtaba Adam wanda ya fasara kuma karanta wani labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai na abubuwan da suka faru ko kuma suke faruwa a duniya a cikin wannan makon da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne kan yakin da aka fara a ƙasar ukraine a ranar alhamis da ta gabata wato 24 ga watan Fabrairu da ya ƙare inda bayan zaman zulumi na wasu makonni da ƙarshe dai maganar da ƙasashen yamma musamman amurka suke yayata wani cewa ƙasar rasha za ta mamaye ƙasar ukraine ya tabbata inda kafin haka shugaban kasar rasha vladimir putin da farko ya amince da samuwar kasashen donetsk da kuma luhansk wa'anda yankuna ne a kasar ukraine amma 'yan kabilar rasha suka fi rinjaye a cikinsu rikicin kasar ukraine dai muna iya cewa an soma shi ne tun shekara ta 2014 a lokacin da mutanen kasar ukraine suka yi juyin juya halin da aka fi saninsa da juyin juya halin lemun zaki a daidai lokacin ne dai kuma mutanen wa'annan yankuna guda biyu suka fara tawayewa gwamnatin kiev suka kuma bayyana ɓallewarsu daga ƙasar ta ukraine kuma tun lokacin ne ake kai ruwa rana tsakanin 'yan tawayen da kuma gwamnatin kiev amma me yasa sai yanzu ƙasar rasha wato shekara ta 2022 ta zaɓi amincewa da wa'annan yankuna da suka shelanta ɓallewa daga ƙasar ukraine tun shekara ta 2014 masana suna ganin cewa abin da ya sa ƙasar rasha ta amince da wa'annan ƙasashe biyu da suka balle daga ƙasar ukraine a halin yanzu shine ƙungiyar tsaro ta nato wacce gamayyar sojojin ƙasashen yamma ne da ƙawayensu suna son shigar da ƙasar ukraine cikin ƙungiyar wanda hakan zai ba su damar kawo makamansu kusa da kan iyaka da ƙasar rasha wacce suke ɗaukata a matsayin abokiyar hamayya a fagen ƙarfin soja da kuma tattalin arziki a duniya kafin rushewan tarayyar soviet a shekarar 1991 kasar rasha ta yi alkawali da ƙungiyar nato kan cewa ba za ta faɗaɗa ƙungiyar zuwa ƙasashen gabashin turai wanda suke cikin tsohuwar ƙungiyar tsaro ta waso ba ko kuma tsoffin jamhuriyoyi na tarayyar soviet amma daga shekarar 1999 kasashen gabashin turai goma sha biyu ne suka shiga kungiyar tsaro ta nato sannan a shekara ta 2021 da ta gabata akwai maganar kasashen bosnia herzegovina georgia da kuma ukraine za su shiga cikin kungiyar wanda ya sa kasar rasha take ganin kungiyar nato ta yi mata ƙawanya ko ta ina a nan ne ta fara daukar matakan ganin kasar ukraine ba ta shiga kungiyar nato ba don shigarta babban hatsari ne ga tsaron ƙasar rasha saboda ƙungiyar tana iya kawo makamanta kan iyakarta da ƙasar ukraine sannan duk sanda ta ga dama ta yi mata bazata a cikin wannan halin ne a ranar 24 ga watan fabrairu da ya gabata sojojin rasha suka fada cikin ukraine da sunan kare mutanen yankunan da suka balle wato donetsk da kuma luhansk sun buƙaci kariyar ƙasar rasha daga gwamnatin ukraine amma manufar kasar rasha a fili take wato hana kasar ukraine shiga kungiyar nato don hakan barazana ce ga tsaronta. hali yanzu dai ana ci gaba da yaƙi a ƙasar kuma tuni yaƙin ya kai birnin kiev babban birnin ƙasar ukraine hatta shugaban ƙasar ta ukraine volodymyr zelensky ya bar birnin kiev kuma yana aika jawabai ta hotunan bidiyo ga duniya ga kuma sojoji da mayakansa waɗanda suke fafatawa da sojojin rasha ya zuwa yanzu sai dai akwai labaran da suke cewa da dama daga cikin sojojin ukraine sun ajiye makamansu sun komi kai ga sojojin rasha amma menene kasashen yamma wa'anda shirinsu na shigar da ukraine cikin nato ya jefa kasar cikin wannan mummunan halin me za su iya mata ko kuma me suka yi mata ya zuwa yanzu wani irin taimako ne za su iya bata don ta fuskanci sojojin rasha a nan masana suna ganin kasashen yamma amurka ko turai ba za su taba shiga yaƙi da rasha a ƙasar ukraine ba amma za su iya bata makamai da kuma wasu irin taimakon kuma abin da yake faruwa kenan ya zuwa yanzu sojojin ƙasar ukraine da 'yan sa kai ne kawai suke kare ƙasar wanda masana da dama sun tabbatar da cewa jajircewansu ba zai kai ko ina ba don rasha za ta kwace ƙasar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa har ila yau ƙasashen turai da amurka sun fara sanyawa ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki wa'anda wasu masana suke ganin sanyawa rasha irin wa'annan takunkuman har su kasashen turai ba za su tsira ba don misali kashi 40 cikin 100 na makamashin kasashen turai na zuwa ne daga kasar rasha don haka tuni farashinsa ya karu a kasashen na turai da kuma amurka kanta banda haka ita ma kasar rasha tana mai da martani kan wa'annan takunkuman daga ciki za ta kwace dukkanin kadarorin kasashen yamma da ke kasar rasha ta mai da su su zama na ƙasa wanda wannan ma wata cutar ce To amma wata tambaya ita ce shin akwai yiwuwar nan gaba kasashen kungiyar NATO su shiga yaƙi da ƙasar Rasha a Ukraine? Masana suna ganin da wuya don idan sun shiga yakin to kamar an shiga yakin duniya na uku kenan don dukkanin bangarorin biyu suna da makaman nukiliya kuma kowane bangare zai iya jefa makamansa kan ɗayar ba tare da kowanne su zai iya kare kanta ba. wanda hakan zai rikita al'amura da dama a duniya ta yadda kowannensu ba zai so hakan ba. wani bangaren kuma akwai yiwuwan kasashen yamma su ƙaƙabawa kasar rasha takunkuman bankuna wato su hana ta amfani da shirin nan wanda yake hada bankuna a duniya wanda yake kira swift to idan sun yi haka su ma za su cutu don tattalin arzikin kasar rasha yana da muhimmanci a tafiyar da al'amuran tattalin arziki a duniya a nan masana suna ganin da wuya hakan ya faru don cutar za ta yi yawa ga dukkanin bangarorin. da kuma tattalin arzikin duniya gaba ɗaya don ƙasar rasha tana daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi arzikin man fetur da kuma iskar gas a duniya akwai kuma yiwuwan ƙasar rasha da china su samar da tsarin su na bankuna daban ta ƙasa da ƙasa wanda ba swift ba ta yadda za su karya babakerin da kasashen yamma musamman amurka suka yi a bangaren hada-hadar kudade kasuwanci da kuma bankuna a duniya a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba a ƙasar ukraine za mu ci gaba da sa ido don ganin abubuwan da za su faru nan gaba masu sauraro a nan za mu da a cikin shirinmu na yau da fatan kun ji daɗin shirin wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na biyu boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaran jamhuriyar nijar muna jin jina yadda kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu kuma yana sonan nan karo ku bani lokaci ku bani dama zan yi wani tsokaci akan jawabin da shugaban kasar mu nijar yayi muhammad bazin. to gaskiya muna jinjina mashi kuma hakan ya yi daidai duk abin da yake faruwa a ƙasa shugaba ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasa kuma muna jinjina mashi kuma muna ƙara ba su shawara da yadda duk kiran da masu ruwa da tsaki suke yi a kan ƙasar nan tamu ta Nijar masoyan Nijar ne ba wai makiyan Nijar ba ne yau Nijar idan ta yi daɗi duka 'yan ƙasar ne kuma idan ta ɓaci duka 'yan ƙasar ne to ban mu fatan ta ɓaci fatan mu da Allah ka kamu zaman lahiya kuma ya kamata shawarwari da duk masana da suke bada kuma gwamnati ta rika aiki da shi domin a taru a taru a wa aiki kuma a taru a wa ƙasa a da Allah ka ba mu zaman lahiya duk wanda zai gurɓata mu ƙasar mu Nijar ubangiji Allah kan mu su shi nagode ku tashi lahiya mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni ku tashi lahiya Assalamu alaikum Radio Iram sunana Kadura Diga garan Fulani Warji shugaban kungiyar dalakai muka zurishin jihar Bauchi Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana to a ƙwarya. To gaskiya muna kira ga kasashen duniya ya kamata su shiga tsakanin kasashen ukraine da rasha ganin yadda wannan rikicin take kamari ya kamata kasashen duniya su shiga lamarin domin kawo ƙarshen wannan rikicin kuma ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo daidaito a tsakanin su ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga ga dan fulani shugaban kungiyar dalkairi muka cin jihar baushin najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na murai iran kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar ina magana da kasar kamaru sakin shugabannin 'yan ta'adda da suka hada da na boko haram da shugaban kasar wato muhammad bazum ya sanar idan haka zai ka karshen tashe-tashen hankula da muke fama da su a kasarmu za mu iya cewa ya yi daidai a tabbatar da cewa an rika bibiyar su ba tare da sun sani ba a rika gano da wa suke hulɗa wani huri suke zuwa na gode sashen hausa na murya iran mai magana ibrahima haruna mai anguwa bingirawa jihar tsawa jamhuriyar nijar ina magana da kasar kamaru tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa kwamin galma eh, yan uwa su a shugabannin namu na Nijar shin sun dauke muna manta da abin da suka yi kwanaki mai girma mai daraja Muhammadu shugaban kasa Muhammadu Bazum ya ce ba zai yarda da rundunar sojoji na Faransa ba to hammanin ce to ale kiyaye in dai ba a kire ki an gwada ma wani abun kuɗaɗe ba ko kuma an kai maka barazana to gashi yanzu ko ya amince ya ce runduna ta Mali da dawo cikin Nijar dama abin da muna gaya mutane kenan su ba shugabannin namu sun ɗauki mu sun kai magana shekara ɗaya ko wata biyu ko wata uku an manta to duk lokacin da kai magana wani yana cikin kwalarsa ya daga ya rubuta ta ya aje kawo wanda ya rubutu saman dushi na duk abin da ka shugaban na faɗi tun hawa ta yi ko shekara nawa yi wani yana cikin ka ne to ya ka kuma an ka canza yanzu shin an yi barazana na da dukiya ko an yi barazana na da mulki da ƙarfin mulki dama hakan na fara na fara an tura su kama afirka to sai mu ce wala haula wala quwwata illa billahi al-azim azim allahumma najini min qawmi zalimin Assalamu alaikum sashi Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci da Ira sunana Usman Garbu, Doma Wura Jalo da ke nan garin Yamai a jamhuriyar Nijar. To ni yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da harin da sojojin kasar Rasha suka kai a kasar Ukraine. To wannan darasi ne da ya kamata duk kasa mai hankali kuma mai hangen nesa ta ɗauka a cewa wannan abin da ya faru da ƙasar ukraine daga ƙarshe dukkan ƙasar da take kaskantar da kanta take wulaƙantar da kanta ƙarƙashin jagorancin ƙasashen ga na yamma to abin da zai faru da ita kenan saboda haka ina kira ga al'ummar ƙasashen duniya na musulmi su tashi su yi haɗa kansu su ƙarfafa gwiwa kuma su yi amfani da arzikin da Allah subhanahu ta'ala ya kore musu su yada ci gaba a kasashen su su daina dogaro da kasar Isra'ila da Amurka da sauransu don daga karshe in suka juya musu baya to hari za a kai musu abinda ya faru da Afghanistan da Libya da sauran kasashe irin haka zai faru da su suma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci Jihar Iran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Assalamu Assalamu alaikum. Na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da wannan faɗan ƙasan Ukraine da Rasha. Muna kira da shugabannin su da su yi wa Allah, yi wa annabinsa, su zauna su hau teburin shiru domin sasanta da junansu. Mun gaji da faɗan duniya, kada su jawo mana faɗan duniya na uku. Wa'annan da rikicen siyasa da suka addabi yankunan mu na Afirka ma sun ishe mu. Don Allah da su yi wa Allah su janye wannan ƙudurin nasu na faɗace-faɗace na ƙawanya ga ƙasashen da ba su da ƙarfi ko kuma takura musu muna fatan kirana zai je kunnen wanda suka dace domin su dau mataki da ƙarshe muna addu'ar allah ya bamu zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya farko dai kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilis tiresi na bura a yanzu da take agaris jamhuriyar nijar muna muku ɗumbin godiya da irin wannan dama da kuke ba mu muna tofa albarkacin bakin mu game da abin da ya shahi da kasashen mu musamman ni dai yau zan yi tsokaci game da taro da mai girma shugaban kasa bazum muhammed ya kira ga duk mai ruwa da tsaki a cikin tahiyar da wannan kasa ta mu da farko sai in ce gaskiya ina mai jejira ga shugaba game da irin wannan abu da yake dama haka ya kamata shi abu in ya taso a cikin ƙasa ya kamata a kiri 'yan ƙasa a kiri duk wanda ya kamata a kira a zamana da shi a tattauna a shi menene ake nihi saboda duka wasu abubuwa da ake yin su sai a yi abu 'yan ƙasa ba su da labarin abu sai su ɗauki hukunci ga hannu kan abin da ba su sani ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH muryar Musulunci. Da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kevistan Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in yi kira ga 'yan uwana matasa 'yan Najeriya da mun rungumin shiga siyasa gadan-gadan. Duba da irin yadda muke ta fama tura mota tana tashi ta yi watsi da mu a ƙarshe. Saboda idan ka lura wayannan da cijawan ko kuma in ce wayannan tsofaffin da ke fitowa takarar siyasa a kasa ta najeriya mahi yawancinsu da duk suka yi kawai sun yi ne kawai don su bamu da su gado ba wani abu da suke son su cimma wanda yake za a kai karshen matsalolin tsaro matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwar da ƙasar mu najeriya take ciki illa su kawai kishin aljihunsu saboda haka ina kira ga 'yan uwana matasa da mu ci gaba domin mu tahi tsaye domin ceto ƙasar mu cikin wannan yanayi da take ciki na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal ganna kebistan najeriya Assalamu alaikum ma'aikatan biyo head barka da aiki da fatan kuna cikin goshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na game da bayanin da shugaban kasa ya fito yi a gaban jama'a wannan yayi daidai kuma abu ne mai kyau kuma muna so ya sani da cewa mutum ko ce mutum idan ya ce baya so baya san abu da yana za a yi ko baya so yake idan yana san abu ko mu lalata shi iya so mu al'ummar kasar Niger Faransa ce samsam ba ma santa kuma ba ma san sojojinsu idan kayan aiki za su kawo su kawo ba matsala bane kuma naman me ya amfanin su da ake daukan su ake horar da su kuma naman kadai sun sha idan aka horar da su aka ba su kayan aiki yahi ba sai an kawo na kasashen waje amma ni abin da muke gani kenan yana da kyau yana da kyau shi shugaban kasa ya fi mutane gane talakawa faransa ce ba sa bukata kuma da sojojin nata gaba daya da wuta daga harkar mu gaba kida mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da a tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio musulunci radio iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama Mamu mu tofa albarkacin bakin mu yin tsokacin da nake so in yi bisa taron da shugaban kasa ya yi na kasa gaba daya da gwamnoni da malumai gaba daya bisa zuwa turawa wannan duka mun ji bayanan shi to ni tsokacin da nake so in yi sai in ce kamar wannan shawara ce aka ba shi ya sake saboda a lokacin da ya je turai ya gama da makuram ya kwatanta ba ya san a kawo nasaru a ba su kayan aiki dai a koya musu salon yaki mai amma yanzu kuma ya komo suna bukatar su to kenan sai in ce shawara ce aka bashi ya sake saboda an ce ba a mugun sarki sai mugun bafade muna kira ga wa'anda ke ba su shugabanni shawara dan Allah da annabi su san talaka ke bisa kansu amana ce su ma Allah ya ba su saboda amanan nan sai Allah ya tambaye su kenan shine muke kira su rinka ba shi shawara ta gari wannan turawan in zo wasu alheri ce ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri kuma kuma sheri ne ubangiji Allah ya canza mana shi ya maida mana shi alheri kuma muna kira ga ɗan majalisa wanda za a kai zancen wajen su su san wakilan talakawa ne talaka su suka zaɓe su su yi nazari kwarai su aji siyasa yanzu ta ƙasa ce kai saboda al'umma Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta hiran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire duk da mali ta da dan mangoro ta futa da koda kan sojojin faransa na barkwat da suka fito daga cikin mali sun komo jamhuriyar nijar ko in ce za su komo jamhuriyar nijar to allah sa yan majalisa ya zamanto taron da za ku yi shine mahi alhairi kan tattaunawa in alhairi na allah ubangiji ya jaddada mana shi in kuma ba ba ne allah ubangiji ya watsar da shi to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka a ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya sokar da a cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacci daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu sake da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muhu daga nan radion boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap rasul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ila yau shine shugabanta na sashin da'awa shehu malamin a yau zai tashi ne kan batun alaka tsakanin miji da matarsa in malam ya kimtsa bismillah a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim was-salatu was-salamu ala afdal khalqillah habibi ilahil alamin الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu sauraron mu barkanmu da saduwa a wannan darasi mai tarin albarka na a inda muke magana akan abin da ya shafi rayuwar iyali ba mu rushe ba muna nan akan haƙoƙin maza akan matansu muna magana ne akan haƙƙi na alaƙa ta saduwa tsakanin mai gida da uwar gidansa musulunci ya fayyace komai musulunci ba ba gidajen addini ba ne yana dacewa da kowane zamani da kowane yanayi mutum baya buƙatar ya zama dolo ya zama gaɓo wajen yin mu'amala da iyalinsa musamman a irin abubuwan da yake faruwa na rusa gidajen iyali yana daga cikin abubuwan da su da yawa za ka samu mata suna korafi ko in kula wajen al'amarin da ya shafi haƙƙin mace na gamsuwa tsakanin mai gida da matarsa su mata suna buƙatan a ja su a jiki musamman lokacin da mutum yake kokarin ganin ya alaƙa ta zamantakewa ta jinsi tsakanin shi da iyalinsa wannan hadisi mai mahimmancin gaske wanda manzo sallallahu alaihi sallam ya kuɗi mutane da yin auke to kuma mun karanta ba laifi mai ta maimaitawa har sai mazaje sun kiyaye wannan haƙƙi din manzo sallallahu alaihi sallam a ruwa yake faɗin cewa yana daga abubuwa guda uku inda gazawa ne daga maza salasatu min al'ajizi fi rajuli abubuwa uku gajizawa ne ga mutum namiji wasalis a cikin abin na uku mahallin shahidi an yi ƙaribar rajulu jariyata fa yusiba qabla an yi hadisa aw yu'anisa a samu namiji ya kusanci iyalansa ba tare da ya yi duk abin da zai yi na faranta mata rai ba ya biya bukatan shi kabla hari su hawi nisa kafin ya dinga maganganu na faranta rai da ita kafin ya shiga mata da farin ciki da kwanciyar hankali da duk abin da ya kamata a yi na unsi akwai bukatan sai mai gida ya yi wannan din lallai lallai mutum ya tabbatar da ya san yadda zai yi mulatsafa a alaƙar shi da iyalinsa kafin a je wannan marhala babba wacce wannan marhala ita ke shigar da farin ciki wa shi kanshi mai gidan ta kuma shigar wa da farin ciki babba wa uwar gida a lura mata suna ɗaukan wahalhalun ciki sannan wahalar reno da shayarwa kamata ya yi namiji ya zama na lokacin da zai alaka kai ya kalli kansa kai ya lura da ƙoƙarin shi ya tafi kawai ya biya sha'awarsa ya gamsar da kansa ba tare da la'akari da gamsar da iyalinsa ba ruwayoyin musulunci suna karfafa cewa lallai kuskure ne wannan din ya zo daga imam rida yana cewa latu jami imra'atan hatta tula'ibaha kada ka kuskura ka sadu da iyali har sai ka yi wasa da iyalin wa taksur fi mula'abatiha kuma mutum ya yawaita a cikin wasa da iyalin hai zuwa ƙarshen inda ya faɗi sauran sufofi da ya kamata mutum yi ta amfani da su wajen ganin ya shigar da bukata ta alaƙa mai ƙarfi tsakanin matar da mai gidan har sai ya tabbatar da sha'awar matar ta bayyana ya ce idan mutum ya haka ya kai marhalar da washtahat minka mislul lazi min minha har ma ta yi shauki ta sha'awa daga wajen mai gidanta kamar irin abin da yake sha'awa daga wajen matar to a lokacin ne ake bukatan ake kokarin ganin an samar da gamsuwa an yi abin da ya dace a alakan mai gida da matarsa. masu raro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran da muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan batun alaka tsakanin miji da matarsa. Wanda ana samun akasi, ana samun akasi ya zama na wasu mazan za su gamsu za su su gamsu su tashi su ban matansu da ciwon mara su ban matansu da shauki wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake hatsari kuma haƙƙi ne babban ga mata a wajen mazajen haƙƙin gamsarwa sannan yana daga cikin haƙƙin la'akari da eh, bukatunsu akai-akai kada mutum ya zama yana nesa sosai da iyali ta yanda za ta kwana tana tunanin shi tana kokarin ganin ta samu gamsuwa daga gare shi da bukatar shi amma shi kuma ya yi can wani wajen ta yi akwai larura na neman abinci wanda yake sa wasu su dogon zango su je cirani to amma lalle yana da kyau mai gida ya dinga tunawa da haƙƙin iyali ya dinga komawa lokaci bayan lokaci don ganin ya sauke wannan haƙƙin da yake tare da shi idan ko dama suna tare ne to kada mutum ya zama yana samun lokaci mai tsawo ba tare da gamsar da iyalin ba don wannan din ma yana raunana su kansu mazaje yana daga cikin abin da yake haifar da abin da malamai suke ce mishi suratul inzal ga namiji da rauni shine nisanta daɗewa ba tare da samun kulawa da iyali ba lokacin da namiji yake daɗewa ba tare da ya yi abin da ake ce mishi jinsi jinsiya da iyalinsa ba to wannan yana haifar mushi da rauni ta yadda a ƙarshe za ka samu ya zama ragon maza wanda ciwo ne da kowane namiji mai wayo mai hankali yake neman tsari da shi don haka yana da mahimmancin gaske mazaje su zama suna gamsar da iyalansu wanda wannan gamsuwar banda kawai lada da za a samu to kuma yana haifar da lafiya wa ɓangarorin biyu gaba ɗaya malamai suna ta magana waɗanda suke sun san abin da ya shafi biologist abubuwan jikin mutum da sauransu cewa shi saduwa gamsasshe yana da cikin abin da yake haifar da tsawon rai goma abotansu saboda lokacin saduwa yana haifar da bugun zuciya wannan bugun zuciya yana haifarwa da zuciyar lafiya abubuwa da yawa da yake haifarwa a cikin alaƙoƙin wannan ɗin yana taimakawa lafiyar su magidantar yakan taimake su a gurare da dama da sharaɗin saduwar ta zama an yi ta ne cikin shebuki da soyayya kamar yadda yana haifar da kyakkyawar soyayya kuma wannan soyayya yana kashe damuwa da shiga cikin kunshi na rayuwa soyayya tana da mahimmanci jama'a imam ali lokacin da ya kasance cikin damuwa a zaluntarsa da da al'umma suka yi duk lokacin da wasu makiya suka sa shi cikin damuwa musamman bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa yake cewa kuntu iza nazartu ila zahra in kashafa anil humuma wal ahzan na kasance da na kalli Fatima ta Zahra, sai in ji dukkan damuwa da bakin ciki ya rabu da ni saboda haka kenan akwai bukatun mutum ya samar da wannan jauyin a gidansa ta hanyar sawa matar shi farin cikin da in ta kalle shi za ta faranta mai rai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin to masararo gashi dai mallan ya fara bude sabon sabon kundi to amma lokacin ya fara daka mana harara da karshe na yi wa shek bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da awana rap rasulul akram foundation da ke kanon dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanan duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon radiyon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kun lahira na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa. da kuma fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan barka mu saki saduwa a cikin wani sabon shirin afirka a yau Wani a cikin sa ne muke tattaunawa da ƙwararru waɗanda suka san ƙablil ba'idin fannoninsu kan abubuwan da ke faruwa a nahiyar ta afirka inda a yau cikin wannan shiri za mu taɓo wani batun yaƙi da ya kabre tsakanin ƙasar rasha da ta ukraine da ni awal kunya nan ja aka shirin ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. a cikin kimanin kwanaki biyar ne wani yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasar rasha da ukraine wanda in ba a taka masa birki ba ya zama yaƙin duniya na uku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin afirka a yau zai duba wannan yaƙi ne da idon basira ta yadda zai shafi nahiyar afirka domin tattauna wannan yaƙi ne wanda in ba a yi sa'a ba wankin hularsa zai kai duniya dare ba ma afirkan ba muka gayyato sanannen masanin tsaron nan mai hayashingo mai ritaya don jin yadda wannan yaƙi ya shafi nahiyar ina tsammani zai shafi afirka ne ta yadda hulɗar ita rashin yake da wasu ƙasashe na afirka ba kuma lallai ne ya shafi dukkan kasashen afirka ba domin ka dubi najeriya ita ma tana da hulɗa ta soja ma da ukraine domin takan karbi sojojin najeriya ta horar da su kuma takan ziyarci najeriya su zumunci akan abin da ya shafi hudun soja babu mamaki kuma daga cikin dalilan kenan da ya sa gwamnatin shugaba muhammadu buhari take daga cikin cewa su suna goyon bayan ukraine a wannan abu da ake kuma rasha ta sassauta wannan kaga yana nuna cewa kenan ashe akwai kasashen da in yakin da rasha ta yi su ba zai shafe su ta wani taimako ko wani hulɗa da suke yi ba hakanan kuma su ma waɗanda ba su da ukraine din su ma haka ne don kasashen kowa tana cin gashin kanta ne to mejo inda muka fara da yi masa inda muka fara da yi wa mejo tambayar idan abin ya ɗaure me zai kasance yadda duniya ta kasance wato ɗan ƙaramin ƙauye game da nahiyar afirka eh dama abin da yake faruwa kowa yana tunƙaho da ƙawayensa a wurin irin wannan al'amari kaga ita dai kamar rasha tana da manyan ƙawaye na duniya waɗanda kowa yana sane da su irin su china irin su iran su ma masu ƙarfin soja ne sannan ita kuma ukraine tana da irin su ingila da irin su america kuma wannan in yaƙi ya kaure a ƙarshe kowa yana goyon bayan wanda yake mu'amala da shi ne to amma diba da kuma yadda america take cewa ita za ta dage ne ta kare yauci da kasashen da suke cikin kungiyar nato in wani abu ya taso irin wannan to kaga ukraine ba ta cikin nato yanzu ne ake kokarin ta shiga shi kuma shugaban kasan rasha yana kokarin hana wannan shigar nato ne domin ya san muddin ta shiga to in wani al'amari irin wannan ya taso kawayenta na nato za su iya mai ca kuma su dau matakin da bai mai tsammani ba to shi yasa in ma yakin ya kaure a halin da ake ciki a yanzu ukraine da tana da wanda za su tausaya mata ne tana mu'amala da su a ba dan tana kungiyanci da su kamar nato da sauransu ba baka ganin yakin zai kasance yakin duniya na uku in haka ya kasance wani sashi ya kamata afirka su goyi baya ko dai a bar kowa ya biya allansa ya wanke to ai ina gani putin shi ba ma shi ya kamata a yi ma wannan magana ba domin a ita ukraine da kawayenta su ne suka zunguro abin domin so suke su yi wa rasha shiga hanci da kudin shi kuma shugaban kasar rasha yana so ya nuna ba zai ba da wannan damar ba kusan yanzu yana tauna tsakuwa ne aya ta ji tsoro so saboda haka wancan kawaye da kuma su amurkawa da suke nuna wa ukraine ta yi duk yadda za ta yi suna tare su ne kamata a nuna musu ta hanyar da suka shigo a siyasance suka tawo da wannan rigima bai kamata ba lallai abu ne wanda yake ya kamata ya tasiri inda za a tsaya a duba domin abubuwa ne da za a zauna a tattauna a wanye su a siyasance ba sai an kai ga yin yaƙi ba. Babban kwamanda daga ƙasar Sudan, Janar Muhammadu Hamdan, ya isa Rasha yayin da ta fara kai wannan harin. Me za ka ce? A tsammani na yana neman yin amfani da wannan dama ne su samu su samu biyan wata bukata tasu kuma kamar mu baya a ne su nuna wa Rasha suna tare ba lallai wai sai sun faɗa abin da za su faɗa a duniya na ji ba. zuwan shi shi ya san me zai raɗa mai me ya gwamnatin ƙasar take sako da shi da irin bukatun kuma wanda yake daga ƙarshe sakamakon wannan ziyarar kila su samu wani ƙarin goyon baya daga bangaren rasha din duk da wannan yaki da take ciki ba shi zai sa kuma a ce ta gaza wurin tallafa ma kawayenta wanda kila ma abin da za ta tallafa musu da shi zai taimaka musu wurin kare wani muradi nasu ne a afirka ba. Papa Roma Francis ya bayyana cewa yaƙi gazawa ce yana bayar da duniya baya yadda ka fassara wannan batu na roma shugaban katolikan duniya manin 'yan najeriya dubu hudu suna karatu a wannan ƙasa ta ukraine gwamnatin najeriya ta ce ta aika musu da jirgin sama da zai kwasar su ya dawo da su gida sai kuma ta bige da cewa su yi kokari shi shiga ƙasan poland to mejo a irin wannan yanayi na yaƙi in ya kasance me kamata kasashen afirka su yi musamman najeriya a gaskiya wannan ma akwai kusan jan kafa a kai don daga jin sadda aka fara wancan buga gangan ya kamata a ce an kwashe dukkan waɗannan ɗalibai ba sai da aka kawo yanzu ba domin bari a kawo yanzu din shi ma yana da wani hatsari tun da muna ganin yadda jiragen sama da na yaƙi da ba na yaƙi ba suna kara na a sararin samaniyan ƙasashe akwai yankunan da yanzu ita kasar rasha ba za ta bari jirage su gita ba akwai yankunan da ita kanta kasar ukraine ba za su bari jirage su gita ba to akwai hatsari yanzu a ce a ɗiɗi mutane a jiragen sama ana kara kai da su ta ko ina ne daga cikin sararin samaniya a wannan kasashen kusan tun farko ya kamata a yi wannan kuma ba a yi ba sai ina gani yanzu da kamata yi najeriya ta dan jinkirta tukuna in akwai inda za a samu musu mafaka ko a ofisoshi na jakadanci tun da wurare ne inda ba a iya kai hari in ana yaki. da ne kamata a ajiye su don lallai wannan ba lokaci bane da za a fara diba mutane a jiragen sama ana yawo muna ganin yadda makamai ke masu neman su kakabo jiragen sama suke ta yawo a sama rasha na da kujerar dindindin a majalisar ninkin duniya wanne yake mikami ne ba karmi ba shi kuma ta zo ta aikata wannan abin da ta aikata ba ganin rasha za ta jawo wa wannan majalisar ta ninkin duniya bugun jini a duniya ai majalisar ɗinkin duniya kusan kamar in kana cikin ta ma kamar america ne take juya ta mafi yawa sauran kasashen su ma suna dai karfa karfa ne kawai ganin cewa ba yanda za a yi da su tunda tana ciki kuma wayancan sauran kasashen su ma duk suna ciki kamata ya su koma shi shugaban majalisar ɗinkin duniya ya kira taron su su zauna in akwai da za a magance abin a magance amma lallai in aka bari ya ci gaba abin zai ta'azzara kuma abin da ake gudu ne ya zama yakin duniya yana iya kasancewa saboda da yawa da kasashen da suke na duniya suna ganin ba za su zauna su ga an ciwo ɗaya daga cikin su mutunci su kyale ba. Ana zargin cewa 'yan yakin jihadi a nahiyar Afirka suna samun taimako daga ƙasar Rasha. Ba ganin wannan yaƙi zai ɗan taka wa Rasha birki wajen taimaka musu? ana yin wani abu na da ya shafi yaƙe-yaƙe ko na jihadi akan ce ƙasar rasha tana taimaka ma irin wayannan kuyi ko irin kasashen da suka samu kansu a wannan yanayi ba don koyi wajen saboda kare muradu kuma ita kanta amerika ai tana da irin nata mutanen da take taimakawa wurin su kare muradunsu amma ba a kiran su ko 'yan jihadi don haka misali akwai waɗanda su ma misali suna fafutuka ne don kare nasu muradun da addininsu da kimansu suna samun tallafi daga wasu kasashe ba ma amerika ba ba rasha ba amma su ma sai a rika su a cikin ko yan ta'adda haka duk muna sane saboda haka wannan ina gani wani yanayi ne da kawai wanda za a ce sai an kai karshen shi za a iya gane kowace kasa me take neman ta samu su wa'annan wa'anda suke samun gudunmawa da ake gani daga rasha kuma suke ɗabbaka jihadi to karshen ta in wannan al'amarin ya faru su ma za su iya ba da karfin su su goya wa rasha baya ta inda duk suke gani akwai wani muradin ta da za su iya karewa a yankunan da suke. to mejo da ƙarshe a matsayinka na masanin tsaro kuma tsohon soja mai ritaya ya kake ganin za a kawo ƙarshen wannan yaƙi ne a wannan dauki ba daɗi da aka fara ƙarshen ta dai sulhu ne za a zo a zauna a yi domin kamar yadda na faɗa ita yanzu rasha tana kokari ne tun yanzu ta diga ta ukraine din ta kwantar da ita ta yadda za ta zauna ta ce karatun cana natsu tana gani yanzu gashi an fara wancan kasashe na duniya kafin su kawo mata daukin da za ta tsammani za ta samu ta ta gayyara tunda karfin arzikin su ba ɗaya ba ne karfin sojan su ba ɗaya ba kuma daga ƙarshe duk irin goyon bayan da suke gani za su samu su ukraine din nan kafin su samu sai ba rasha ta ba da kafan da za su iya samun haka ne don za ta iya kokari ce amfani da karfin sojan ta ta toshe duk wani hanya da take tsammani za ta toshe domin ta hana ta samun sakat kuma na ji in ta karya lagwata yanzu za ta kokarin dawa ne tana tunanin gina kanta ba tunanin kuma shiga kungiyar nato din da take yi ba To jama'a masu rarrau a nan zan dan takawa wannan shiri na Afirka a yau birki. sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu a maimakon mijiha shinko mirta masanin tsaro a kaduna najeriya ni arkun da shirin na gabatar nake cewa Allah ya kai mu wani shirin To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ci. yau ce ranar da sakon wahi ya fara sauka ga annabi muhammad mai tsira da aminci da iyalan gidansa a nan iran wannan rana ta aiko ma'aikin allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa tana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ranakun bukukuwa na addini kuma hutu na ƙasa al'ummar musulmin iran suna halartar taruka cikin masallatai da sauran cibiyoyi na addini domin yin murnar zagayowar wannan rana da aka fi sani da idu mab'ath wato bikin aiko ma'aiki har ila yau daga cikin nau'o'in bukukuwan da ake yi a wannan rana da akwai ziyartar 'yan uwa da abokan arziki da kuma baiwa ƙananan yara kyautuka gabanin aiko muhammadu dan abdullah a matsayin manzo ya kasance yana keɓance kansa a cikin kogo inda yake bautar allah da yin tunani a cikin hikimomin halittarsa a ranar goma ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 610 ne dai mala'ika Jibrilu ya sauka a gare shi inda ya buƙaci shi da ya karatu da sunan Allah da hakan shine maso masaukar wahayi a gare shi. Muna ta dukkanin al'ummar musulmi zagayowar wannan rana. shugaban ƙasar iran ya ce wajibi ne a ƙara bunƙasa fagen alaƙar iran da syria mai muhimmanci shugaban ƙasar na iran ibrahim ra'isi wanda ya karbi bakuncin shugaban hukumar tsaron ƙasar syria brigadier general ali mamluk a jiya litinin ya yi ishara da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta fuskokin tattalin arziki yana mai da cewa alaƙa mai ƙarfi da take a tsakanin ƙasashen biyu ba za ta yi rauni ba har ila yau shugaban na ƙasar iran ya yi ishara da turjiya da tsayin dakar da ƙasar siriya ta yi wajen fuskantar 'yan ta'adda sannan ya da cewa wajibi ne a ci gaba da kare iyakokin ƙasar siriya a nashi gefen birgediya janar mamluk ya isar da saƙon shugaban ƙasar siriya bashar al-assad zuwa ga shugaban ƙasar na iran yana mai cewa babu yadda za a yi gwamnatin syria ta mance da girman taimakon da iran ta yi mata wajen fada da ta'addanci da 'yan ta'adda to ina kuma da wani ne muka kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da rana idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya thank you